الحمد لله أوحى إليه أن اتبع ملة إبراهيم عنيفا وما كان من المشركين ونشهد أن لا إله إلا الله قال في محكم كتابه إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ونصلي ونسلم على القائل صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والمستقبلة فصلوات ربي وسلامه عليه ثم أما بعد فموضوع خطبتنا اليوم صوم يوم السبت إخوة الأحباب إن الصوم كما علمتم هو الإمساك عن المفترات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس وللصوم أركان النية لابد أن يبيت الإنسان بالنية إذا كان الصيام فرضا ثم الزمان لابد أن يحل أن يحل الزمن قبل أن ينوي الإمساك ثم الركن الثالث وهو الإمساك وهو أن يستمسك أو أن يمسك الإنسان شهوتي البطن والفرس من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس واعلموا إخوة الأحباب أن الصوم من حيث هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام هناك صوم يجب من أجل الزمان وهو صوم رمضان إن رمضان فريضة ولكن لا يمكن أن تتم فرضيته إلا بحلول الزمان والوقت يقول تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن شهد منكم الشهر فليصم فهذا صوم فرض ولكن فرضيته تكون بحلول الزمان وهناك صوم يكون فريضة من أجل علة كقتل النفس الذي قتل الإنسان نفسا أو إن الذي قتل نفسا خطأ يتحتم عليه أن يصوم شهرين متتابعين وكذا صيام ظهار إذا ظهر الإنسان امرأته يجب عليه أن يصوم صوما لعلة وهي الظهار وكذلك صوم الذي صاد الإنسان وهو في الحرم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم وهكذا النوع الثالث من الصيام الفرضية التي يجب على الإنسان أن يصومها لعجل أنه أوجب ذلك على نفسه وهو صوم ند يقول الله تبارك وتعالى يوفون بالند ويخافون يوما كان شره مستطيرا ثم الصيام أيضا إخوة الأحباب ينقسم من حيث الشر ومن حيث النهي إلى أقسام هناك صوم مرغب فيه وسنذكر أقسام ذلك إن شاء الله وهناك صوم محرم قطعا باتفاق السلف والخلف وهناك صوم كره أن يصوم الإنسان في مثل تلك الأيام التي سوف يأتي ذكرها إن شاء الله أما الصوم المحرم الذي اتفق التحريم بين السلف والخلف فمنه صوم يوم العيد لما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن يصوم الإنسان يوم العيد أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ثم النوع الثاني من الصوم المحرم وهو أن يصوم الإنسان أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد عيد لما ثبت في الصحيحين أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال أيام تشريق أيام أكل وشرب معنى ذلك يحرم على الإنسان أن يصوم خلال هذه الأيام الثلاثة وهكذا من الصوم المحرم على الإنسان المسلم وهي المرأة خصوصا أن تصوم الإنسان وأن تصوم المرأة وهي حائض أو نفساء لأنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أليست أنها لم تصم إذا كانت حائضة أو نفساء فذلك نقصان دينها أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والنوع الرابع من الصوم المحرم صوم المريض الذي يخشى عليه تلف نفسه يقول الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ويقول تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما وهكذا هناك صيام التي كره أن يصومها الإنسان من مثل يوم السبت وإن كان الحديث ضعيفا لاضطراب فيه يقول إمام مالك رضي الله عنه بسرد الحديث أو بذكر إسناد هذا الحديث الذي قال عنه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لا تصوموا يوم السبت فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغ يقول إمام مالك رحمة الله عليه إن هذا الحديث كذب بمعنى موضوع لا أصل له وقال أصحاب الفن إن الحديث ضعيف لاضطراب فيه والاضطراب نوع يسقط صحة الحديث إن وجد في الحديث لذلك لا يستطيع الإنسان أن يستدل بهذا الحديث بل إن هناك رواية عن أم سلمة أن أصحابا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بعض أن أناسا من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخلوا إليها أو عليها وسألوها عن أي أيام كان النبي يكثر الصوم فيه فذكرت لهم يوم السبت والأحد فكأنهم شقوا فدخلوا إليها جميعا فسألوها فأقرت لهم بأن الأيام التي يكثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها الصيام هي يوم السبت والأحد فهكذا فبهذا السند الصحيح يتثبت لنا أنه يستطيع الإنسان أن يصوم يوم السبت وإن كان صاحب البدر المنير جمع أطراف هذا الحديث وبين أن المرء كان إذا كان منفردا فلا ينبغي للإنسان أن يصوم يوم السبت أو يوم الجمعة منفردين ولكن إذا سبقهما صوم أو أتى بعدهما صوم فلا مشاعة في ذلك هكذا بين علماؤنا إذا كان ما ذكرت كما سمعتم فلا حاجة لنا في اختلاف أو أن نأخذ بدعاوي ما أنزل الله بها سبحانه وتعالى من سلطان وكذلك من الأيام التي كره الصيام فيها يوم الجمعة لأن ثبت في مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أم المؤمنين جويرية بنت الحارث فوجدها تصوم فسألها ماذا كنت تصنعين فقالت أصوم يا رسول الله فسألها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أصمت بالأمس قالت لا أتصومين غدا قالت لا فقال أفطري إذا فبهذا بين العلماء أنه لا يصح للإنسان أن يصوم يوم الجمعة منفردا وهذا ثابت في مسلم رحمه الله وكذلك صوم يوم عرفة لمن كان بعرفة نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصوم الإنسان والحال أنه واقف بعرفة وهناك من الصيام التي كره صيامها أو صومها كراهة تحريم منها كذلك إخوة الأحباب يوم الوصال أن يصوم الإنسان وصالا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصلوا أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والوصال وكذلك صوم يوم الشك منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصوم الإنسان منا يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان الذي يشك الناس هل يرى الهلال أم لا يرى الهلال لذلك ثبت المنع عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك صوم المرأة وزوجها حاضر هذا محرم أو, أو مكروه كراهة, كراهة تحريم لأنه ربما يحتاج إليها زوجها ربما كان له في نفسها ربما كان لها في نفسه حاجة ولكن بمجرد صومها لا يستطيع أن يواصل أو أن يعاشرها لذلك لا يصح للمرأة أن تصوم صوما وزوجها حاضر إلا بإذنه وهناك من الأيام التي رغب فيها أن يصوم الإنسان فيها وهي يوم عرفة لما سئل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فبين أن صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية ويكفر السنة الباقية أو كما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك صوم الإنسان الأعذب الذي لا يملك شهوته حرد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرد فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وكذلك من الصيام المرغب فيها أن يصوم الإنسان يوم عاشوراء لما ثبت في مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها معنى الحديث أن يوم عاشوراء يوم كان الجاهلية يصومونها قبل قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما قدم النبي المدينة صلى الله عليه وآله وسلم وجد الناس يصومون فسألهم عن ذلك فبينوا له العلة والسبب فقال أنا أولى بذلك فلما فرد رمضان قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شاء منكم فليصم ومن شاء فليترك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من الأيام المستحب أن يصوم الإنسان فيها صوم يوم الاثنين لما ثبت في مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن ذلك فقال ذلك يوم بعثت فيه وذلك يوم أنزل علي فيه أو كما قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك هذه الأيام العشر من ذي الحج التي أقسم الله تبارك وتعالى بها فقال والفجر وليال عشر ثبت في الصحيحين والسنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال معنى الحديث ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه يعني العشر الأواخر قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يعد بذلك من شيء أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك أيام البيت ثبت صيامها عن المصطفى كما ورد بذلك في مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فذلك صيام الدهر أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك من الصيام المحبب أو المستحبة أن يصوم الإنسان ستا من شوال لما ثبت في مسلم رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكان كصيام الذهب أو كما قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك صوم الشهر الله المحرم آه، سبحانه وتعالى لما ثبت في الصحيح سئل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان فقال شهر الله الذي تسمونه بمحرم أو كما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك صوم شعبان عن عائشة رضي الله عنها معنى الحديث كما ورد في مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان أو كان يصوم شعبان كله إذا بذلك إخوة الأحباب هناك صيام يجب على الإنسان أن يصومها وهناك صيام يحبب إلى الإنسان أن يصومها وهناك صيام حرم على الإنسان صيامها وهناك صيام كره على الإنسان صيامها وكان من المفروض أن تكون خطبتنا جارية حول هذه الأيام ولكن لشدة النزاع والخصام والشقاق الذي كان دائرا بين إخوان المسلمين أحببت أن ألفت أنظارنا نسأل الله تبارك وتعالى أن يذل الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين ويدمر أعداءنا أعداءه أعداء الدين وينصر عباده الموحدين البر لا يبلى الذنب لا ينسى الديان لا يموت اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد موضوع خطبة مؤيو تقص قوة ذو الحجة ألف دقري هدود أربعين وتسيدة ديدة ترى قوة أغسطس شكرة تدبو بيودة قوم شاترة عظم يرانا أتبع يا أخو يا أخوة مسلمي يا كما تميم غناني akan abin da ya shafi iri ko kuma mu yi magana akan abin da ya shafi layya ko kuma mahimmancin waɗannan kwanuka guda goma da irin baututtuka da kuma 'yan sa'anni da suka rage mana a ciki amma mun ga duka waɗannan abubuwa za mu jingine su sai mu zo mu yi magana akan hukuncin yin azumin ran asaba ba komai yasa na ga ya dace mu yi magana ba saboda saɓani ya yi yawa a cikin al'umma wasu na ganin haramun ne kai wasu na ganin a'a babu laifi saboda an ce hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi hane game da azumi na ran asaba don haka sai wasu suna ganin cewa lallai ko da dai ya dace da ran arfa to ba lallai bane a yi wannan azumi sai na ga to ya dace in yi bayani akwai azumi nau'i nau'i ne kamar yadda malamai suka yi mana bayani azumi dai shine kamar yadda muka sani mutum ya kame bakinsa tun daga tudowar alfijiri zuwa faduwar rana malamai sai suka kasa mana azumi azumi ya kasu gida guda uku akwai azumin da yake lokaci ne ke wajabta shi kamar ramadan babu yadda za a yi ka ɗauki ramadan a cikin sha'aban ko kuma ka ɗauki ramadan a cikin zulhajja dole ne ya zama na cewa ramadan ɗin nan a cikin ramadan ne za ka yi ta sannan akwai azumin da yake wajaba sakamakon wani dalili ko ko illa da za ta haifar da shi kamar misali mutum ya kashe wani mutum kaga zai yi azumi ya wajaba akan sai azumin watanni guda biyu ko kuma ya bihari ya ce da matarsa ke na kamar uwata ke ba zai kusance ta ba sai ya yi azumi wata biyu kamar yadda qur'ani ya kawo ko ko a'a mutum ya kashe ainihin abin farauta a lokacin da ya harama yana cikin harami a makka dole ne azumi ya ba a kansa kamar yadda alqur'ani sunnonin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka mana bayani sannan haka yau har wa yau ƴan uwa musulmi akwai azumin da yake haramun ne kaf'an ba mutum ba zai yi shi ba shine misali kamar azumi ranar idi ko da kana cikin kafara malamai suka ce azumin ya zo ya cin maka ranar idi za ka jingina wannan azumi bayan idi sai ka ci gaba saboda wannan hani da ya zo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya haramta mutum ya yi azumi ranar idi haka kuma daga cikin azumin da ya haramta musulmi ya yi kwanuka guda uku na bayan idi yau in aka ce idi kamar da muke tsammani insha Allah ran lahari zai kasance idi to litinin talata laraba haramun ne mutum ya yi azumi saboda hadisai ingantattu sun tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce waɗannan kwanuka uku na bayan idi to kwanuka ne wanda ya kamata a ci abinci a sha don haka kada ya azumi a cikinsu haka kuma azumin da ya haramta mace ta yi a lokacin da take cikin al'ada ko kuma lokacin da ta haihu tana cikin biki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tambaya yana cewa shin ashe idan ta kasance tana al'ada ba tana ajiye azumi da sallah ba aka ce eh ya rasulullah yace to wannan shine tawayan addinin ta ashe kenan haramun ne mace musulma ta azumi a lokacin da take al'ada ko kuma ta azumi a lokacin da take cikin jinin beki haka kuma daga cikin azumin da ya haramta mutum yayi shine mare lafiya mutumin da bai da lafiya wanda ake jin tsoron yana iya salwantar da rayuwarsa misali idan ya azumi malamai suka ce haramun ne shi ma yayi azumi don haka waɗannan su ne nau'o'i waɗanda suka haramta na azumi sannan akwai azumin da yake makaruhi ne akwai makaruhi an kyamaci mutum ya yi wanda yake akwai makaruhin da yake yana kusa da halal akwai makaruhin kuma da yake yana kusa da haram makaruhin da yake kusa da halal malamai suka ce kamar yin azumi ranar asaba kamar yin azumi ranar juma'a waɗannan abubuwa ne wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kada a yi sai malamai suka tafi akan wasu suka ce wato karahiyya ce kyama ce wacce ke tana kusa da halacci domin ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shiga ya samu ɗaya daga cikin matayensa juwairu ya bintul aris radiyallahu anha tana yin azumi ranar juma'a sai ya tambaye ta kin yi azumi jiya wato Alhamis kenan tace a'a zaki yi gobe wato asabar kenan tace a'a sai ce to ki ajiye azumi don ba a ware ranar juma'a kadai ai azumi a cikinsa sai in wani dalili ya zo ya in masa haka kuma ran asabar wa in kana hadisin da ya zo yake magana akan kada ai azumi ranar asabar bai inganta ba kamar yadda imamu malik ya ce hadal hadisu kabir wannan hadisin ƙarya ne sannan malamai suka ce akwai iftirab wato akwai raurawa a cikin isnadin hadisin don haka hadisin bai inganta ba hadisin abin da yake magana kar ku yi azumi ranar asabar ko da dai a ce mutum ba zai samu abin da zai ci ba sai dai ya zamana zangarniyar dabinuwa ko kuma itacen inabi to ya tauna ya isan masa da ake yi azumi ran asaba wannan hadisi bai inganta ba bar hasali an samu wani hadisi wanda yake ya ci karo da wannan shi kuma ingantacce daga mu ummu salama radiyallahu anha wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna tambaya suna bincike wani kwanuka ne annabi yake yawaita azumi a ciki sai suka shiga suka same ta suka tambaye ta suka tura dan sako bayan ya fito ta gaya musu dan sakon cewa ranan asabar ne da ainihin lahadi annabi yake yawaita azumi a ciki sallallahu alaihi sallam. sai suka yi mamaki sai suka dunguma suka je suka same ta ta tabbatar ta ce eh annabi yana yawaita azumi ran asabar da kuma lahadi sallallahu alaihi wa sallam. sai aka tambaye ta sai ce saboda wannan idi ne ga kiristoci da kuma yahudawa mu koran idin mu ba a yin azumi to ni ko ina so in saba ma yahudawa da kuma kiristoci ashe da wannan muke iya fahimta cewa ba laifi bane ana iya yin azumi ranan asabar in ya ci karo da ranan arafa menene yasa malamai suka ce za a yi saboda za a yi azumin ne domin girman arafan ba wai don ranar asabar ɗin ba amma a ware asabariyan kawai da yin azumi to wannan shine bai halatta ba malamai ina fata muna fahimta wannan bayani saboda muna jin fatawoyi masu cin karo da juna wani ya ce ai haramun ne saboda hadisi ya zo an ce kaza to abinda ake nufi kamar yadda mai littafi sahibul badr munir ya kawo yace abinda ake nufi da wannan hani shine ka ware jumu'a kadai ba tare da azumi ya gabace ta ko kuma azumi ya biyo ta ba ko kuma ka ware asabar kadai ba tare da azumi ya gabace ta ko kuma azumi ya biyo ta ba amma idan ya ci karo da irin wannan rana da muke fuskanta to kowa ya tashi da azumi kamar yadda malamai suka yi bayani saboda girman arafan ba wai saboda ranar asabar din ba haka kuma akwai azumoma waɗanda an kwaɗaitar da musulmi ya lazimce su ya dinga yi shine kamar yinin arafa ya tabbata a cikin sahihin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa azumtar ran arfa kamar irin gobe yana kankara zunubin shekara da ta wuce da kuma shekara da ake fuskanta matukar an rabu da manyan zunubai haka kuma azumin da ake so mutum aka kwaɗaitar da shi mutum musulmi ya yayi shine azumin ran ashura wato goma ga watan muharram annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda yazo a cikin sahihi daga Aisha radiyallahu anha tace da akan yi azumin kafin musulunci yazo annabi da yazo garin Madina sai ya samu mutane suna yi ya tambaye su dalili suka ce ai ranan da Allah ya tseratar da annabi Musa ne daga makiyinsa Fir'auna sai ce to ni ne na fitantanta a lokacin da aka wajabta Ramadan annabi sallallahu alaihi sai ce to wanda ya ga dama ya azance ya shura wanda kuma ya ga dama ya bari a don haka malamai dai sun kwadaitar akan mahimmancin yin wannan azumi haka mutumin da ake so ya yawaita azumi shine gauro wanda ba zai iya mallakar sha'awarsa ba ba shi kuma da kuɗin aure nan sallah ce to ya yawaita azumi wannan azumin zai tsinka sha'awarsa sannan kuma zai kasance garkuwa da kuma kariya gare sa haka azumin da ake so musulmai gaba ɗaya su yawaita shine kamar litinin da alhamis an tambayi annabi sallam yake cewa ana bijiro da ayyuka na bayi ran alkiyama ga Allah subhanahu ta'ala ni ko ina so a daga ayyuka na a same ni ina azumi a wata riwaya sa'ayya yace wannan rana ne wanda aka aiko ni a cikin sarar litinin kenan ko ko rana ce wacce aka haife ni a cikin ta sannan kuma rana ce wanda aka yi mani wahayi a cikinta haka kuma daga cikin kwanukan da ake so a yawaita azumi a ciki waɗannan kwanuka guda goma na zulhajja malamai suka ce wato bi majmu'in eh, riwayat inda suka zo na kwadaitar da kyawawan ayyuka azumi ya shiga ciki kamar yadda Usaimin ya kawo rahimahullah a cikin ainihin manhajul muslim yace duk wanda zai samu daman ya azumce su babu laifi yana iya yi haka kuma daga cikin azumin da ake so mutum ya yawaita yi watan da ake fuskanta domin yanzu muna shekara ta ƙarshe ko ko wata na ƙarshe a cikin shekarar musulunci wata na farko da za a fara shine muharram an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wani azumi ne ya fi falala bayan ramadan sai yake yin azumin watan da kuke kira wato watan Muharram ɗaya daga cikin watannin Allah subhanahu wata'ala mai alfarma don haka duk wanda Allah ya bashi iko ya yawaita azumi a cikin Muharram ɗin da ake fuskanta haka daga cikin azumin da ake so mutum ya yawaita na Sha'aban ya tabbata cikin Muslim daga Aisha radiyallahu anha ko ko Bukhari da Muslim rahmatullahi alaihima Aisha tana cewa anan sallam yakan azumci sha'abana gaba ɗayansa a wata riwaya ban taɓa ganin yana yawaita azumi ba fiye da yadda yake yi a cikin sha'abana wato daga sha'aban ɗin da muka baro can baya kenan sannan sai ramadan na biye haka kuma daga azumin da daga cikin azumin da ake so mutum ya yawaita wanda yake babu sama da shi wato shine azumi na annabi Dawud alaihi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa fiyayye da mafi soyuwan azumi ga Allah subhanahu wata'ala shine azumin annabi Dawuda ya kasance yakan yi azumi yau sannan ya ajiye gobe sannan kuma kishiyar haka wannan haramun ne mutlaƙan mutum ya ɗauki azumi jiddidin wala hayar rayuwarsa gaba ɗaya annabi yana cewa kamar yadda ya zo a cikin sahih la sama man sama da duk mutumin da ya azumci rayuwarsa gaba ɗaya wannan ba azumi yi ba ya wahalce da kanshi ne kawai don haka ba daidai ba ne mutum ya ɗauki azumi ya ce zai ta azumi har ya koma ga Allah musulunci bai da wannan ba don wani mutum ya zo annabi ya san shi mai jiki ne ya gansa ya rame ya lalace ya kobare ya ce kai me ya same ka ce ai tun da na bakka ya rasulullah shekara biyu babu abin da nake in ba azumi ba sai ya ce ka halar da kanka don haka in ma azumi kake so ka yi ka yi litinin da alhamis ko ko a'a in kana da karfin haka ka dinga azumi na annabi dawud alaihi salatu wasalam ya yi azumi yau sannan ya ajiye haka kuma daga cikin azumin da ake so bawan Allah musulmi ya yawaita shine ayyamul bayt kwanukan wata ya tabbata a cikin muslim rahimahullah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kwanuka uku na cikin wata da kuma ramadan zuwa ramadan wato wannan shine azumin da ake cewa azumin ainihin zamani ko ko shekara gaba daya haka sitta shawwal Harisai kace kace sun tabbata da inganci duk mutumin da ya ramadana ya bibiye shi da shida daga cikin shawwal kaman kai kace ya azumci ainihin zamani ne gaba daya a ƙarshe dai abin da nake so in yi bayani duk wanda Allah ya ba sa ikon yin azumi na gobe to ya tashi da da azumi ya kwadaitar da ƴaƴansa ya kuma kwadaitar da iyalansa ya kuma isan ma wanda bai ji wannan sako ba Allah muke roƙo ya ɗaukaki addinin musulunci da musulmai da kaskantar da kafirci da kafirai inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun qumu ila salatikum